الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci wani zuci tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa na mafariyan 2016 kalendar miladiya ko na tsafo shi bai gutu abe ko safashi bugu tsohon bugu tabayin shawwal 1437 ya mafari miladiya ne hijiriya ya ji karatun littafin alkawadul arba ya a shekul imam muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala من Karima, الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك duniya الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن الإبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط الإبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك منها أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به wa ya gafiru maduna zalika liman ya sha wa zalika bi ma'rifati arba'i kawa'ida zakaraha Allah ta'ala fi kitabi manga as'alu Allah al-karima mai babe to yace nan wace ne rabbal arshi al-azimi yace ya al-arshi nan wace nan an yatawalla ka fi dunya wal akhirah sai cuto zuma twejo to alikiyami sai ci dan biyoyin twejo to alikiyami sai ci yabo twejo to alikiyami wa an yaj'alaka mubarakan aina makunta kunta ci ma wa iza albarka da nan don don ga dana wa an ya yaj'alaka mimman iza u'tiya shakara sai ci ma wa da mini zai ji sai ci galle ya ajaje bonin wa idza butuliya sabara kun ja ci ku ba eh wa butuli ya sabara amma ga mawucin lewajin akuriji wa idha aznaba staghfara magajin zunubi wajin wa gafara fa inna haula isalasa lalle kan ya gutan unwanu sa'adati ngai tishi ne le mawo benin ku yoko yi ilam da bibe arshadaka allah li ta'ati ce ciwo ba lo mi latu sako annal hanifiya ta ke dai ne hanifiya nun gai millata ibrahim ya koya nabi ibrahim an ta'budallaha wajibu to ya allahu mukhlisan lahu din wa maga dini tazu jiya ce ci kama kala ta'ala kam na ce latin gan wa ma khalaqtul jinna wal insa mijin halitta ya jinu bai zo an gishi jan illa liya'buduni sai ba biya jibuta ya ni faiza a rafta da kyau gaɓi an Allah halaka kali ibadatihi ke di Allah wujin alita ya waye buwa biyo ta yuna fa'alam da ɓiɓi annal ibadata ke da ibada la sama ibadatan e yugan ibada na illa ma'a tauhidi sai fambagan gani bai tauhidi kama kemina anna salata kika salla la sama salatan a yugan salla illa ma'a taharati sai famba gangani bai lili na fa'iza da khala shirku fil ibadati a da ke shirka ga gadan ibada wani fasada kal hadasi ke shirka na iza da khala fi taharati a da ke ga gadan lili fa'iza a rafta a da ke gaɓe an shirka ke da shirka Iza khalata al ibadata un ga shin ke ba be ibade afsada wa lunyina wa ahbata al amala umala yatugiyana wa sara sahibuhu min al khalidin fi nar zana majuna gafe da mini zai ja dana malu na lulu gegen nan a cin yabiyana arafta wa da bibe an ahamma ma alaika ke dai na je muhimmanci ga mini na ji wajibi ta ce wa bana wa ma'rifatu zalika wa ɗayan ne ebo wa ibada yi mu la'allallaha ebo biliyi ya ji fata an yi lobatoci an yi kuli saka toci lawayu gangwa mina zai shabakaci daga ya sani nan ko daga tangin nan ngogbe ga etso sakai kan ko amma etso tangi kakiyo ka yasu ebogo ebo okpoge kwana shirka da be na dana ebogo ya boyu wayya shirku billahi nga ya sa wuncin ga ya la paso ko bacho Allah zai kala Allah ta'ala fi na Allah na latu ne ga tuba gan inna Allah atika tuci la yaghfiru wa fa be zai an yi shirka da ga la fu bacina wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya zama gajin zunubin doci na jinnanawa ba su ko fa be zanin ga baune wazalika bi ma'rifati arba'i na nan waye yadda biye ɗin ka'ida guni zakara Allah ta'ala fi kitabi na ka'ida guni ne na zakara Allah wa Allah mutuye ta'ala suna Allah tuna fi kitabi da littafi bane ga alqur'ani ga alqaidatul ula qaida ya mafari an ta'alama wa bige annal kuffara kire kafirishi allazina naji qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ja nabi sallallahu alaihi wasallam guna muqirruna ayar daji bi anna Allah ta'ala kidi Allah na latuna wal khaliqu nga yatsu na jalita nan al mudabbiru e nga mai yatsu ne eh ar arraziku ce yabo ko arraziku ce yamba amma arraziku nga yatsu ne ya ya zazu kenan almudabiru nga mai otu ji tadbirun ce je ne ibanu wa anna zalika kuma imani ji ga Allah ga jalita nga ya zuke nga je ne igbo lam yudkhiluhum fil islam ula gadan musulunci ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili bana su kwan latin ga qul gaga man yarzukukum min as-sama'i wal ardi zai yayi azuki daga sama to kin yo ki azuke da daga sama no turu ele duji ya zike da rabe daga kin bono turu yangi cine ji azona lu jike lu nyutu ya amman yamliku sam'a wal absara kashin zai ji mulki yawo ko bayiliyo wa man yukhrijul hayya min al mayyiti zai mai layane bi rayi na tiya daga yana tsuna bo wa yukhrijul mayita min al hayy zai mai zane layana tsuna tiya daga yana bi rayi na bo wa man yudabbiru al amra zi mai di tadbirin lamaro fasa ya kulu na Allah a gaga Allahu faƙul gagan afala tattaku ke da sai su canin an ji babu da ko ɗari lakatun ji abu ni ko idishin shababi ga alkawa'idul arba'a alkawa'idul arba'u ka'ida guni ta náà ilé dánu kó ní pátá ẹgbẹ̀rẹ́ tọ́ bá yìí ọkọ́ as'alullah al-karima me babe su ko nan wacce ne rabba al'arushi al'azimi etun ya al'arashi wọ́n wacce nan an yi tawalla ka fi duniya wal akhira ce cutu zuma kai yoto alkiyami sai ciyo nasarar ga ya tawalla ka wa an ya ja'alaka mubarakan sai ci ma wo fi za albarka aina ma kunta bandoro na waga dana wa an ya ja'alaka mimman idza utiya shakara ya ci ma wo fi da mini zai so koga yayan wajuje bunin wa idza tuliya sabara kun ya ci guci ne ba ta wa idza tuliya ta wa sabara a magawu macile waju jakuri wa iza aznaba istaghfara magaji zunubi wajin wa gafara lubasu ko fa ina haula salasa lalle ya gutan na unwanu sa'adati ngai tishi ye mawo kuyo ko ngai tishi yake ye mawo bani ke ganne lawiyo manye bayan bi sokwe ashe zaga bayan babi Allah za fasalilla fas'alillah ga bayan wa babi so ko iza sa sa'alaka ibadi an ne fa inni qaribun wuji mi ga jino ga yakin bo mi toba da wata da'i iza da'ani ko bebe ma manye ke ba duwa ya wannan agbalita shi na manya suna shiga ajiyu bayan to zai ji laje ba wani wani ba ya ga su kowa ba Allahu ma di kauni fa innahum la yalawu su ko wuje ma mi ji ba haƙi ki an gala jin nan ko e da shi dan mu dole kabila ya dausu alaji to yi imani ale maga Allahu mahdi dausan wa atibihim Allahu kabila ya dausu ji ba o modikiyo wala bi abun Allah lutu musunci anin modikiyo wani wuya. abe ga anabi lani a ga anabi ala talanul mushriki wa abu lani ke mushriki ja anabi ga inni lam uba asla ana so ko tumitu lo mi himbu lani ke ta ja inna ma bu istirahma so ko tumitu te bu milan fi rama bi yegun ya za hangi ko to manye ba ga so ko tozu zuma to jo to alkiyami so ko to zuma je bwani wa de izza wade nasara wata ce bawo agwa sun a nin muhammadu oga gwa su sunna oga azogi bata su mutu su kuga laudiyar na sakwa su kwake tuwo zumariki yanyin wada alijanna wa lona sun oga she adon oga kabaro oga omega gangwa daga fitina ijo daga fitina dajjalo daga fitina kabaro daga fitina alkiyani ba ta zuma to so ko guwe goto mo ba babe so ko so ko to zuma to ije to alkiyani so ko ma wo fe za albarka da nan dondo na ga da anabi isa don ko goje alani mubarakan aina ma kuntu so ko mi fe za albarka da nan don na mi ga da wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya to nan ke zajin cafe ji albarka wagewa gawa ji albarka dai da su sako lau an na alal kura amanu wata kau da nazar na alihin baraka ti minas sama da e zashi shi aga dai da su su aga imani ji imani wangi to gan to tun to da wata kau a madai da su ya ce ci sai ci yawon ya fi da albarka shi biya daga saman to gai wa gawo da albarka sai yin waza nusa shi ci ya ci wuri na musulunci ga Allah ya nan a ya ji kuralu a rai wa gawa gawo da albarka da na shi ngole lokaci da wani lokacin albarka shi na feji ba da na waga waje wanda lokacin wuce wani ya tsara ramadan ya tsara yau ya shi lalata kadiri ya shi ya shi albarko ibada na jawaji da burin luji daidai maka madina gangani bai baitul makadisi shi especially masallaci guta ta ne shi da ne jini masallaci albarka juyo bane wa gaji ba da dabo wa fe bi ya bugo gai wa albarka wa da masallaci ne shi wace fe da jike wace fe da je ba da kuma na suna ne sa sallam bi gangani duyi na subhanallazi asra bi abdi layla min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatin wal barakna hawla ya albarka ladan amun goba ko ji gane ko wa gai wa albarka nan yi wuri na ole da hannun mutu da albarka amma ga ole ta kenan ebonin wafe biye gama la ne diga alganamu baraka ikpayen nan yi wuri albarka da bu ebo wafe jike wafe biya amma wa jiga wai kwanan yi wuri na wafe da jayen jigina re gudo ngole nwa jiga wai kwanan yi wuri na wa da giza ne ehe ndajiza ne ndajiza ni na so ga kan dan be ngole ko wa se da wa se jin di mo we ya ya giga ta mi won ti ge gan ne gada àwọn adi ke won effective wa ga ke wa albarka de ganci masukun e gize kan gi fe gun ya especially ekun yi ko ji gane ko so e ji da bu sarawi nan lokaci ba lokaci da ba ni amu relate to yagan ganye ki don albarka nan ga kwa wa fo da mi zai kwa ga yayin wajuje bona wazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun kwa ga e ya fami mi apaye ejiye boya mi ma ci ma na boma ajaban ni amri lil mu'mini ya e mamaki da na mu'mini izabu ko idza asabatu sarra'un shakara fa kana khairan law alkhairi gajin wajuje so kwa ce lafiya alkhairi ki yi point na wa check note aga ya gaza ne jin buya su kuna ya mafari ni mana gaje wani je ci rafu ga ni mana su kwallo ya miyu wani yana yi ko point ya yi ba ci ngole wa ni mana je ba zai luya wani ayi ko number two jin amfani da ni mana wa lawalo kirki na wuce laguba ye ta ci gajin amfani be niman ne wallawale so ko ba mun da wuki da wuta ye ni ci ye gbọ́n ogbo mọ́sùkún wọ́n fi ó kéye ya wọn yàtọ̀ èchi be niman nanu jìyàwó ni káàmì ó ci àtọ̀ zanne jìyàn bóyá ko be niman na ko jìyàn ne ba wuyan musulunci ni mu yo kuma kunali na ta ji laula an hadanallah ezoloji muwafaka bai sunna ni mai ceciyo ne na je ya yabo ne ce ciya wa lafiya un ya waye wa lale ba un ya yawo ba wa lawo ga un ya yawo tara wa laga ga un ya waye wa lasusu un ya wa lafiya wa lajan kaza un ya yawo bici wa lada sansa un yawo hankali wa laji kiyo wa laji nazari da sauransu ko un ya waye mi wa lewu un yawo mota wa danza un ya yawo mashin wa faza un yawo keke wa tuza jin goya soko ìyàwó ẹnjí tí wọ́n dẹ̀ yìí ìyàwó náà wọ́n pọ́n fín jẹ́ ìwé asọ̀kọ́ bí ẹn nẹ́jì latus alunna yau izin na agbíza ga ifo e alikiya mai ce nima dokun don don yi ne ile gami ga je wo mi je nima na de bukata ibo na kan madewa ma midewa kan madewa ma don ya zanen wani de boye ya ya sai ko

ila shi ne gwaguni ni wako gwaguni ni ko gutu sun wako yanji ni kuro o maji o maji na o maji dan wala yi to waya kunya san wadana sokoya o to ba na kando ciu wa fe gogo fato fa to fa wa gwa ne zando to dan wato ba wa wudiya ya o kata ne wele gunan zando ci buriji fo bo wele ciu sokoya wangi te jeji ga garin shoni zan wuce da wato gari mun da shi so kwani majiya wai washi lafiya wa wa min haufi wale da suya wale bombiya wale zawuya wale firgita ya ya shi shi dan bo zan wuce gwanta wai lafiya zan wuce ma da wai bici ba ta karafu shi ba ta ni so wasu fi da mini zai so ga jini mai yawa jujin kuna wai zabu tuliya so ko maga mutin so bara wa jujin na yau da asabura ga wuta a da asabura ala ta'atillah amma da asabura anil masu ce amma ke da saburu ala akdarillah wai za aznaba fara ya zama gaji zunubi ma ba gafara bi sokoi yau le ngoto yan wuta na ngala da ya mo so ene sokoi jiya wani kun yo ma 2 bi na wake 3 wake wake eh wake ba gafara bai sokwe waga kwaso ya wuta na wade ba ta ce made mawo wasu yaya miyan ni gangan doci ya yi ene laza diyan ba ta ci na <laughs> eh ya ba duwa mi ta ba janna mi sokwe da ba wi be zo bage ko ba alkhairi ne kene wanda ci gabe masters to kiye gabe da nan wago wago wa dmo ayi maniji allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun zan ja imaniji amma ji shirka ajiz le zalun ci buga ba ga shirka sawon ci ga biya min cha de ba number 2 wago wago wago wago biya min ci be mawede mine ne lube nan zikiri ji alabi zikirin lahi ta tuma inul kulu bi a zukaru jin gayan mai cita a ga dambo wa cin yan ba ma dokunan da yi la wani ga yi dokunan da zukaru wani wani ga kwata yi dokunan da yi gya yare yi gya ma alawan la'adun tun kan da ce labatan ni a can number three mine ne lazadiyan gbata cinan sai jin ya buya su ku yi magagawancin manji ko yin laza da yamma ta ci a kuri ji na kawai yin masiba to bai mijiyan ba su masiba na ba abu kan gwa ni gan mine ne kiyan laza da yamma ta ci nan ai maji ba kadare ma asabaka lam yakun li yukta kai na ajiyo na aliyo ba ma ta haka lam yakun li yusibe kai na ma aliyo na ma adiyo ya mine ne kiyan laza da yamma ta ci nan ebe na lokaci ubu ibn anabi na rihna ha ya bilal bilal yi sallah ya bai idan ba mini yana ke lazade ya gbata bi eno wo wasu baga fara ko ji na ko mini yana ke lazade mo mawa bi na bi ganye kun dabo da mo ya mu ya no ba de mi kiriki implied le pe mo de in da jo de ba kiriki ma number 2 al maskan al fasih yazo de mi na pe na number 3 kibiyo eh al al hani tu tuci wangi mana zamani na ba de mota wangi ashi a ji wagunta mashin mu da ji face kona yayi ni ci zugun ko dai makwabci wangi baka dai makwabci dede nga firgita lalo sai su kwamo kiwo so yan naji wani lazade a sa'adatu sai tuji sa'adatu yi yi ilam da bibi arshadaka Allah li taati sakuwa ba milatu an alhanifiya ta ke dai ne ga alhanifiya ne ngai millata ibrahima ngai akwai annabi ibrahima ngai an tabu da Allah wajibu ta so ko mu kulisan lahu din wa mola wala wala ajini wa tazu na wajin ya tuye shi na ko kama kala ta'ala kan da su kon latin goma ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu mijali tan jinu bi zan yi jan sai ba bi ajibu ta mi ngole ezu ji badu ya soko mu ke ji badu ya yanda ci shirka iznu sawikum bi rabbil alamin ko walladhina kafaru amma unziru muridu number 2 agwa ibada ba soko ba sai wa gaji ya soko bugi ana agna shirka ne shirki soko gan ya ali ke na ba baci na lugwa e bogo ibada na wadna soko waje wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun min ji halitta ya ji nube za hanyar sai bo a biya ji bota ya ne ba duwa da tsoye ci bogi wa taimako da tsoye ci bogi aya da tsoye ci bogi ji sujada ya tsoye ci bogi ji ruku ya tsoye ci bogi ji sallah ya tsoye ci bogi ji tawafi ya kata ya tsoye ci bogi ji kuti da suna ya tsoye ci bogi ko ji gane ko da anuwa wani ibada na ike bayani wani ya e bugo ga sakwajin halitta ya ji ibada buwan ibadan am hasibtum annama khalaqnakum abasa ye koi jali te je boye zo wa annakum ilaina la turjo ne ma shi ba tun sai ta wale ganne law gani gan e zu ga gan wa ji ibada ya tun ta nga gbotika ne kafirci e zu ji ibadu ya sai ta ma un te wulu ju ya ndo je ma na lawo pa sai ci ba ci ne shirka ezula ibadu juya ce ci bugi amma ngajin kemina bi sa sallam wuna ma zanaki abidiya jin e bago kami ibadu e na gena wole ko wa gajin ya so ko bugi wa ma le nduro po bacha number 2 wacha ke aji kemina bi sa sallam wuyuna faman kana yarju liqa fali falyamal amalan saliha zane ga babu zan gumbe so ya ciwo nan gajin lotun kirki wala shirik bi ibadati rabbih ahada mu ga lan nuru fato ya ciwo ba ci mun ko ji gane ako bayanin nan wale gan a gini ga fa maza ma za kuntum ta'budun yadda ijo na kiye feji buta ngole na ga ilaha illallah amma ke gbiga fuhali kiyan be ma za a je jabutun mulmursalin tuci na tu biya ya ne ya kici ya yawo wale na gai muhammadu rasulullah yau ta fai za a rafta wagaɗe an Allah kiri Allah halaka kali ibadaci sakwajin ta waje bo biyo ji ibada wayu fa'alam da bigbe annal ibadata kiri kika ibada la tusamma ibadatan yi ga ibada wangi na so a gona illa ma at-tauhid sai fa babe tauhidi kama anna salata la tusamma salatan ke min salla ayu gan salla illa ma at-taharati sai fa babe kin lilina ta ibada ayu eh, ga ibada sai bikin sai be tauhidi ke min salla ayu eh, gan salla sai bikin sai be lilina bi ma'ana shirka wani la ibada yi da yi na shirakta wa lafa so ya ci baci da ya haɓata na amaluka wa ko nan na min alkhasiri da ya tun ga wa magafi da min zai jajin asara nan shirka zalincin wuci ku ya bane sako ga yin na shirka da zulmun azim lalle shirka zalincin wuci ku zane ga tutatin shirka wani ya gwata jin amfani fuwa wa matan fa'uhun shafa'atu shafi'i ne wata yin zai ja tangwanin waje zane cutacin shirka wani amfani bebe ma zane ga cutacin shirka wani zane wuce ga lona waciya wa ma hun bi khariji na minan nari zane ja zu daga yin nabuwa shirka be ma wani laye ja zawon gijin halal ya bane anabi ga man badala ji na hu faktulu zane ga ajini san wani alawan huwa ma hukuma wuwar bebe masu kun shirka wọn la musulmi ya fe na mushirki bu ko ji gane ko wa bada bayna na bayna kumula da wato wal bagda abadana ta to minu billahi wahdahu ya e zaga kiyo ga shirka je lamaririn ne sarawi a shi goyen zu ya buyu ko ngo banin na salla adene jengi salla ka adene jengi salla na e bi san ngo le wọn la lu la yin o maga la yin ngo le automatically wọn to salla yin ani don fashion bóòrí jí wọn ló yí ṣe pàtà jí wọn ló yí fashion ìdàgájí sálà máa ń jẹ àlùlà ìmọ̀jí tẹ̀ mọ́ máa ń gbàgbà ń shishi, sálà ẹ́ndíà títẹ̀ lílọ ẹ́n lílí dọ́bọ̀ àtìngàgá ẹ̀zàgá àtìngàgá ẹ̀zàgá ṣíṣì ǹchí mọ́ gan wọ̀nyí bíi wani jibuta ya zaka shi cikin tun wani jibuta ya sako amma zannan wani lafa to ya ce ba ci ba duga jikin ganyi na ashirar ashirakta ga lafa to ya ce ba ci ya na amaluka ya tun ganyi ya wala ta kunanna min alkhasirin na ga shi da min zai asara nan a shan waje wajibi ne za limiye shi wa be tawidi ya kirgan shirka e bo ba ya shirka wancin tun biya jiki mo tun ga fa'iza da khala shirku fil ibadati nga da ke shirka ga ga da ibadu na fasadatu wala ibada mun cinyi kal hadasu iza da khala fi talati ke hadasu na ga ga da liliyon waje Allah wa bi san Allah wa ni waje Allah shi pata jan Allah wa ni waje Allah wa bodi jan Allah wa ni ko a cin ga ga waje ibada wa shirka ji ibada wa ni nga fa iza arafta ga da bibe anna shirka kide shirka iza khalata al-ibadata ajin jinke babe ibade afsadaha ngunyina wa ahbata al-amala wa magaytun biyana wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar zanama jani na suku nga lona wa tiyana arafta anna hamma ma alayka wa doge ne da muhimmanci ga wuce ta ce wa banin wa malifatu zalika wa biyan biri la'alla an yukhlisaka an yukhallisaka min hadhihi shabakati wayya shirku billah e bo so ku gongwa daga yan sannan ga me shi in la fatu e ci ba ci ko allazi qala allah ta'ala fi nasihatin latuna gan inna allah hakika soko la yaghfiru wa fa an yushraka bi daga yan la po ba cina wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko ko me fa be zunubi na jinna ya biya zani ga jikina ya za zane gaba wunan gam ngato wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaida ngato yekne lamarin na wayi yekne kaida guni zakara Allah ta'ala fi kitabi na su kuma latuna ga dalita fi bona wal en ji da bane nya Allah ne kashi hadiya yutun da ce manje ko en ji da bane yin sallah na kashi hadiya kijan yin sallah ẹni jẹ yàn lánìí lásàlá yìí ebi sán ṣe pàtàjì bóòrì jì òun tẹ́mi jíjẹ́ mọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ di kó fẹ́ kàtàn ṣíṣì sálà níbo sáló gangan àyà nga anyi good ta bayanin nan e eh ji e wani yanzu na kashin ariya a da kiyo eh eh gibe di wani eh gibe diga ngawa e dikiyo wanyazu jimai jin gidiyan ramadani wanyazu ko ah eza ga danzu mbo nchacha ila e jin gidi azu yin wani kashin azu yin dawo azu anyị wani ko ta eh ji dabo ne nyaji ne kashin ade ne je na ade ne je nyaji na mana e eza ga dan tun yaji o ncaji ma iji gangani bai yi nuyi ajiyar jike ranyi ya shi daba na yi tikafu daga ade na yi tikafu na ade mini yana yi tikafu na ba biyu shi wula jima yau jin bai zagi wala tu ba shi runa wa'antu ma ti funa fil masajid a tingaga to musulunci otu a sai hol ya na daba na yi wuna mini yana yi musulunci na kafiri eh, mine ne jenyi musulunci no shirka so ke mina wa biye ne jenyi alula nan wa biye ne jenyi sallah nan wa biye ne jenyi azun nan wa biye ne jenyi aji nan ngwen wa biye to ne jenyi musulunci na ene ji mai yi musulunci na ga mai fiki o jaja lofi babi ne ga babu ridaci da babu ya e rida na bu ko ji gani ko a ga su babu ridaci ko a gana wakidul islami ko a gana wakidul imani ko bata e gani ga jikiyo ga gabiyo ngoto ngwe wo biye wushi wo bo jikiyo wo ya boyu wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaidan wato nan waye da bi ne kaida guni zakara Allah ta'ala fi kitabi na sokon latin fi dalita fi bonan alqaidatu alula kaida mafari an ta'lama wa da bi anna al-kuffara kide kafiri ji allazina qatalahum rasulullah naja annabi sallallahu alaihi wasallam guna muqirruna ayr dajin bi anna Allah ta'ala kide Allah latin huwa al-khaliq ga tun jalita almuda ko arraziku nga mai sune ya zikina nan almudabbiru nga mai isu ne ji tadbirun ce je yanayi ba nan ko wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam iman irin na maji na wula ga da musulunci ba e zai da jiga ko ga dule shi yes wa anzalna minas samai ma'an tawura soko ko shi daga sama na ali na to mushriki ya da jin na sai ko jiga na ku e zai da jiga soko ga jin halita yes to mushriki ya da jin na sai na yin sa azan man khalaqa samawati na ya kulun nan Allah ga ga ga ziji sama da kin aga gan Allah ko be be gan ci mazu kun ga ke gnagan ga zai ya ya ziki a cewa ga su ko Allah zai wuzo a ga Allah zai da zarayo aga ga kiyo a ga Allah ku yau ko waga cingan na jile bai ni imanin na naji ga Allah ga ji sama ga ji kiyon ga wuzo ga da zara ga ya za ji ga di tadbiro ga kufiyo ga dule ga yengi chona imanin na ji na kawani na lala ga da musulunci bai ba na alaji ba da su kwa imana ai ma ji rububiyya ma ji imani gangani be uluhiyya ya kuma yau wadda dalilu kawo ta'ala dalili ba su kwallatu na gan kul gaga man yarzuqukum mina sama'i wal ardi gaga zai yayi aziki daga sama to an man yamliku sam'a wal absara ko zai ji mallaka wa ya ganwa be bayilin wa man al hayya min al mayyiti zai layne di na tiya daga tsuna bo ko yici in sosan ya al mayyitu ko wadi abe wadi abe le bi shaji kiyo bi sha Allah tiya bo lukongi Allah tiya bo elugi Allah tiya bo tsarangi Allah tiya bo gole alhayu don na tiya daga kibo nan daga almayito nan kan doci ma wale zan doci ya zamu ci mun jika musulmiya wadda abele waji mai jaje kiyo e jaju musulmi ba ta yukhrijul hayya min almayiti gayo wa yukhrijul mayita min alhayy zan ma jaje li na sakoye gole ene make yin ya ci na sakoye luwa ci daga kibo daga yabe rayibo bishe mai makwai aji. sun yajan bishe mai makwai kalloci ya zashi shi za kirki wade ya yi yaji kiyo yaji zadidi bata ya kudin mai yita min alhayi gayo wa mai yi da biru al'amura wa mokiyar gina ga ziza ne je na yi jigbanu ki yana yi jagbo zuka kere eledu eledu a efi oku efi acinta volcanoes ji kaza wale ina kpata zai ji Allah subhanahu wa ta'ala n ga je lamarin na kpata gba wa cikin cici wa tuyu ko awon gbagbare so ko daga dule be fi ko wadi abele wa ji ke wa cha sayin sun ya e goje a cha yin tiya kpata Allah ga jin na ga ga zai na fasa ya koyo na ga Allah ga jin fa kula ga to afala tatakun ya de da su so ko e e ya ce ji bute ya so ko wucin na dai da jiga sokon jiga ji na kpata won to gbugi zan do mo bo jere ana ngun gwe ye jibu te ya sokon ti gbugi ga le do ro puba ti mo lokaci jiga abi ga ma na abudu milali ka rubuna ila lahi zulfa gancin to yi kici mushriki je da bi to musulmi to mumini to mushriki to kafiri tawhidi dabo na ya daji bai na ki tawhidi mushin tawhidi rububiyya amma tawhidi na la musulmi ɗaya gangani be kafiri na ga kiyo tauhidiyan al'uluhiyo tauhidi na maƙi'a lusun na jiri gangani da yan bidiya shi nan gaya tauhidiyan al’asimaru wasu fatiyo mutazila shi jami'a shi a sha'ira shi ajiye babi asma wasu fatiyo alkuburiya shi zai ya alkuburiya zai jibuta kabari shi ne to fi je nasibu na abu àtọ́ àgbìmọ̀ bá bí yán olùhíyọ̀ àmá pátá ní sókùn ẹ̀dàjí bá bí ń kíbo rògbòbí àtọ́ ẹ̀dàjí tà bá ní ẹ̀dàrá bí ẹ̀gbìn arẹ̀gẹ́ sí ìjì sánmọ̀ ọ̀gọ́sọ̀kó ríjì kìyàn ọ̀gọ́sọ̀kó ríjì pátí ọ̀gọ́sọ̀kó kó zẹ́kúfíò ogasoko zai dule shi ya zaci bai gonga i eh, wannan ajiyar mushirike ya bane soko yana nufin ce dimbe soko yana kutin da ce ya ce babu ya ganda ba waga hmm? gbinu penti gan wa gogo soko ala waga wọn pa wọn ti kí ahán wọn ti kutin da tiwọn dẹdẹ bá soko na ta so iga katun giba abu insha Allah ta'ala ya bena qaida yin ibacu wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka